Jama'a masu mu da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku ta cikin shirin noma tushen arziki. Har yanzu dai muna bagwai a jihar Kano, inda kungiyar tallafa ma manoma ta Promcom mai karhi ta haɗa gwiwa a kwanakin baya da kamfanin Sinjanta suka shirya ma manoma taron bita da ilmantarwa, kuma suka baje musu sabbin dabaru da fasahohi na noman zamani. Idan kuna biye da mu dai mun ji ta bakin manoma maza da mata waɗanda yawancinsu suka bayyana mana jin daɗinsu da shirin da kuma irin abubuwan da suka amfana da su. A yau za mu ji ta bakin shugabannin manoman gyaɗa da na shinkafa waɗanda su ma suka bayyana matuƙar gamsuwa a tattaunawarsu da Mahmud Ibrahim Kwari. Abdullahi Umar, ni ne na na Kano State. wato manoman gyada gyada ta jihar Kano ta mm. eh, ga shi yadda su waɗannan eh, kamfani na sajanta da kuma eh, shirin mai karfi na karkashin hukumar DFID suka zo muku da wani sabon shiri na shinkafa da sauransu ya kuka kallo na. eh mun zama impressed da wannan abubuwa abubuwan gaskiya sun ba mu mamaki mm. domin maganin su kowa na yabawa to dama abin da mu muke nema kenan kungiyoyi a ce manoma suna samun jenu magunguna da iri mai nagarta mm. to har abada in dai za ka tsaya kan wannan to za a samu ci gaba mm. so muna yi wa wannan kamfani murna muna taya su murna kuma muna yi wa manoma godiya mm. da su dage duk inda aka ce ga abu mai tsada to tabbas mai kyau ne idan ku aka ce ga mai araha to ka san ma me ka siya ga shi sun fara ne ko kuma suna yi ne akan harkar shinkafa ku kuma gyada kuke eh. gudanar da al'amuran ku yaya ku kuke so ku al'amarin ya kasance kenan eh to kamar nan da ka ganna bagwai na zo bagwai ne domin sanar da manoman bagwai cewar suna ɗaya daga cikin local government guda shida da federal government ta ɗauka wanda za a yi noman irin gyaɗa da su mm. so na fatan za mu zauna da mutanen sajanta mu mm. diskanta mu nuna musu yadda mu tattauna yadda za su bullo da taimakon da za su bamu a kan harkar noman gyada na kan wannan noman irin in particular domin irin gyada kamar exactly kamar ala misali kamar noman irin shinkafa ne akwai iri akwai muna iri irin gyada yanzu za ka samu irin gyada akalla za ka samu guda goma sha takwas amma specific iri da duniya take aure yanzu iri shida ne kuma yana hannunmu ne muke kokowar bunƙasawa dole mu nemi kamfanin na irin su siyasiyanta mai amfani da su domin mu bunƙasa irin don babu ma irin yanzu a ƙarshe kaɗan. yanzu kun fara tuntuɓar su ne ko kuma a nan gaba ne dai kuna shirye-shiryen tuntuɓar ta ai ba ka tuntuɓar mutum sai ka zo ka biyo shi ka ga abin da yi a baya mm. sannan sai ka san ka samu ƙarfin gwiwa wannan ɗinsa yanzu abin da ka gani a wannan gona ta shinka a wannan ya ban sha'awa mm. na ya bani ƙarfin gwiwa mm. na kuma gamsu kuma yanzu da zaran mun tashi zan nemi sajanta mu zauna da su mu yi yadda duk tsare-tsaren da zami sannan kuma in je in aika wa da gwamnatin tarayya ga kamfani ga yadda muka tsara da su ga kuma abin da muka gani baya wanda za mu iya rufarin nasu back to wannan gonar tasu sunana isa muhammad bawa tarauni mm. state organizing secretary report kano state na manoman shinkafa na jihar kano mm, ƙungiyar manoman shinkafa na jihar kano ke na zo project din na ga yadda duk tsarin ku yake da kuma yadda su manoman suka amfana ga wannan shiri na ji daɗi na yi appreciating kuma ina fatan kamar inda kuka ce renin din manoma 1920 a local gamman bakwai ina kuma fatan za ku expanding ɗinsa ya kabarin din jihar tamu baki ɗaya bisa ganin wannan nasara da ci gaban da wannan kamfani suka kawo. Eh, kamar kun lura da wasu abu a mataki na kungiya ko na manoma da ya kamata a ce an kyautata ko an haɓaka da sauran tun da yanzu kamar gwaji za a ake yi? E, to ai abin da yasa ba zan iya fuskanta komai ba gaskiyar magana wannan shine rana ta na farko kuma na zama impress ba ganin abin da su manoma ya burge ni gaskiyar magana ba ganin irin yadda yanayin variety din da kuma irin maganinnukan da suka ce sun yi amfani da shi da kuma irin yadda su manoman suka bi cultural practices na aikin shinkafar ya burge ni kwarai da gaske ina kuma fatan cewa za a samu expectation inda za a fadada a buɗa a kuma daɗa bunƙasa kayayyakin da zai daɗa taimakawa manoma Muna da sauran kashi ɗaya amma sai rana ya yau da izinin Allah yanzu a madadin baban Abdullah da Abdulrahman wato Mahmud Ibrahim Kwari da duka waɗanda ya tattauna mana da su da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hana mana sauti ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. To amma kar ku yi sauran kashe rediyon ku, ku ɗan dakata kaɗan Nan da 'yan mintoci kalilan za ku ji shirin yau da gobe akasari akan ilimi. Har wa yau za ku ji hilin da he da he da kuma hilinmu na karin magana.